This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Niya da Dalor da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum kuma barkanku da wannan hantsi. Jummai Ali tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muka sake dabowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar Litinin Salihu Garba zai gabatar da da rashin tayi. Amma kafin ku ji wannan shiri sai kun ji cewa a ranar Asabar 'yan kungiyar Boko Haram sun kai harin kunar bakin wake a garin da da ke jihar Adamawa har ma suka kashe mutane. Sai kuma rashin amincewa gaba da sunan Hajiya Hadiza Bukar Abba Ibrahim a matsayin minista daga jihar Yobe. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. dubban 'yan gudun hijira ne suka yi kwanan dole cikin sanyi tare da karancin abinci a kan iyakar Kuroshiya da Sabiya bayan kasar Hungary ta kulle kan iyakarta a ranar Asabar. kimanin mutane dubu biyu ne suka kwana a cikin motocin bas ɗinsu marasa na'urar ɗumin mota a lokacin da suke jiran su ƙetare ta cikin sabiya zuwa cikin turai bayan hangar ta kulle kan iyakar tata da croatia dole ta sa motocin 'yan gudun hijirar suka sake shawarar bin hanya mafi nisa ta slovenia ƙasar da ta takaita yawan 'yan gudun hijirar da za su iya ratsawa ta cikin ƙasarta a rana Kakakin Cibiyar 'Yan Gudun Hijirar Majalisar Ɗinkin Duniya babu Baloch ya ce, ƙasar Hungary tana ƙara dama lissafin 'yan gudun hijira ta wurin ƙara musu walhalun da suke ciki. Yawancin 'yan gudun hijirar sun shiga Turai ne ta Girka da Jamus. Shugabar Jamus Angela Merkel ta ce ta yi alwashin taimakawa ita Turkiya da matsalarta ta maganar kasancewa memba a tarayyar Turai, inda har ƙasar ta yi ƙoƙarin shawo kan iyakarta da kuma karɓar 'yan gudun hijirar daga wasu ƙasashen turai Ƙungiyar da ke rajin kare hakkin bil'adama da human, ta Human Rights Watch da cibiyar ta ke birnin New York ta yi kira ga ƙasar Uganda da ta daina katsalan ga tarurrukan lumana na siyasa musamman wajen amfani da barkonon tsohuwa. Tana mai faɗin cewa yin hakan ya saba wa 'yancin ɗan adam na haɗuwa da kuma bayyana albarkacin baki. Wata babbar jami'ar bincike a kan Afirka ta kungiyar Maria Barnett ta ce 'yan kasar Uganda suna da 'yancin yin taro da kuma musayar bayanai musamman ma a wannan lokaci da zaɓe ke tafe. Ta ce amfani da barkonon tsohuwa yana jefa yanayin demokuraɗiyya cikin hatsari. Ƙasar Uganda za ta aiwatar da zaben shugaban ƙasa a shekara mai zuwa ta 2016 kuma za a fara yaƙin neman zaɓe a watan nuwamba shekarar nan da muke ciki. Mutanen ƙasar sun ba da misalan yadda 'yan sanda suke amfani da ƙarfi wajen hana shugabannin jam'iyyun hamayya gabatar da jawabai a wajen gangami ko kuma ganawa da magoya bayansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Lahadi, shugaban Amurka Barack Obama ya umarci gwamnatin Amurka ta fara shirya wa ɗagewa Iran takunkuman da aka kakaba mata bisa abin da aka kira da ranar rungumar fara zartar da yarjejeniyar nukiliyar ƙasar Iran ɗin da ƙasashe eh, shida masu faɗa a ji suka kulla a watan Yulin da ya gabata. Wannan fara shirin ne zai zama matakin farko na fara aikin yarjejeniyar kamar yadda aka kullata, Obama ya faɗa a jiya Lahadi cewa, "Na yi maraba da wannan muhimmin matakin ci gaba, sannan mu da abokan hulɗar tamu dole mu fuskanci mataki mai wahala na aiwatar da yarjejeniyar da ta haɗa mu game da shirin na nukiliyar Iran, don tabbatar da cewa ba za a iya kera nukiliya a wajen ba." Ƙungiyar Tarayyar Turai ma ta miƙa kundin doka don ba wa membobinta damar dubawa da kuma tsaida takunkuman. A wata sanarwa a talabijin, Iran ɗin ta bayyana cewa ƙasarta za ta cika sharuɗanta. Sannan ko a makon da ya gabata, jami'an Iran sun ce nan da ƙarshen shekarar nan za su gama cika dukkanin ƙa'idojinsu. Gwamnatin ƙasar Colombia da 'yan tawayen ƙasar 'yan gurguzu sun gabatar da wata sabuwar matsaya a hukunce da nufin tantance makomar dubban mutanen da suka bata ko kuma ake kyautata zaton sun mutu a lokacin yakin da ya kwashe rabin karni. An cimma yarjejeniya a ranar Asabar a Havana ƙasar Cuba wadda ta zo 'yan makonni bayan da gwamnatin Colombia da 'yan ƙungiyar Revolutionary Armed Forces of Colombia suka yarda. da sanya hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya wanda suka lashe takobi a bayyana jama'a cewa za su rattabawa hannu a watan maris ɗin shekara mai zuwa ta 2016 jami'an colombia sun ce akalla mutane 51 ne suka bata tun bayan da 'yan tawaye suka kaddamar da fada da gwamnati a 1964 kimamin shekaru 51 da suka shige. Ƙungiyoyin waɗanda abin ya shafa sun ba da alƙalumman ɓacewar aƙalla mutane dubu ɗari. Ƙidayar gwamnati ta nuna aƙalla mutane dubu ɗari biyu da ashirin ne suka halaka. Miliyoyin jama'a sun rasa muhallansu. Labarin duniya kenan kuka gama je. A ranar Asabar wasu 'yan mata guda biyu suka kai harin kunar bakin wake a ƙauyen Dar da ke jihar Adamawa har ma suka kashe mutane goma sha biyu. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz. da yake tabbatar da lamarin tsohon shugaban karamar hukumar madagali mr maina ularamo ya yi bayanin cewa sun zo mata biyu suka zo su shiga cikin ango kenan suna sun yi alakin mutane wurin cewa ko abu ya faru da su a suna daure da bomai sai da mutane suka zo wajen a mazajen su kuma sun boye a gefe a cewa sai mutane su dan taru sun kai goma sha wajen sai su bom din ya tashi da su duka da matayin guda biyu kashe mutane a wajen sai wanda suna nan kuma su da sun ji wai abu ya faru mutane din sun shigo gari suna kan guduwa kuma wayanda suna sun boboye sun fara harbin su mutane dai sun kashe mutane goma sha biyu kuma sun kokone gidaje. Tuni da hukumomin tsaro a jihar Adamawa suka ma tabbatar da faruwar lamarin inda kakakin rundunar 'yan sannan jihar DSP Usman Abubakar ya yi bayanin cewa. Sun kashe mutane goma sha daya yan mata ne kananan yan mata sannan aka ba su wayannan abin da din bofle suka suka dasa a wannan kauye da mai suna da kashimar hukumar eh, matagali yanzu wani matakai kuka dauka mutanen mu suna suna salkirle suna kai suna dawa wani wajajen wannan mako na zuwa ne a ƙasa da kwana guda da wani harin kwanton bauna da yan boko haram suka yi wa wasu sojoji a yankin bayan da suka yi shugan bolti suka sa kayakin yan banga suka mata da hanya suna barna to sai dai kuma dan sa kai na civilian jtf da yanzu haka ma ke fagen daga ya bayyana halin da ake ciki da kuma nasarar da suka samu. Da shiga kansu mun je mun same su mun fafata da su mun samu bindigogin su mun karba mun zo da shi. Kama a ina da ina kuka wannan fafatawa kuma kamar mutane na kuka kashe. Eh, mun tashi daga Kirkina zuwa Hansa daga Hansa ko muka nufi Imirsa. to a wajen muka samu Allah ya ba mu sa'a muka samu nasara a kansu wanda muka kashe dai a lalaci dai ba irga ba dai kan zai kai sama da talatin to haka muka ta da sojojin nan dai muka dan ta muka jira bakin daji muka ce kuma gwamnan jihar Adamawa Senator Muhammadu Umaru Bindo Jibrilla ya ce gwamnatin jihar za ta ci gaba da tallafawa in sa kai don kawo ƙarshen wannan matsala to dama eh, kamar da nake faɗa kullum su dama yan eh, vigilante din nan mutane ne wanda muna aiki tare da su kuma mutane hakika suna aiki tsakanin su da Allah eh, eh, gwamnati dai da kuma talakawan adama dole a dinga musu godiya da abin da suke yi tsakanin su da Allah kuma muna dan taimaka musu domin suna da dan damuwarsu, kuma muna kokari dai mu dan kyauta musu eh, domin mun tabbata cewa suna hada kai da sojoji eh, kuma da yarda Allah suna samun nasara Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya Mun gode Ibrahim yanzu kuma sai jihar Yobe daga inda wakilin sashin Hausa Haruna Dauda ya aiko da rahoto akan rashin amincewa da wasu 'yan jihar suka nuna game da mika sunan Hajiya Hadiza Bukar Abba Ibrahim a matsayin minista. Alhaji Sale Zoro santara kimfika na ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane. Muna da sanatoriyar zon guda uku ne a jihar yobe kuma a zone a akwai gwamna ya fito daga zone a akwai national secretary na apc ya fito daga zone a kuma sannan aka sake kawowa minista daga zone a kuma the same tribe bare bare ya kamata akwai sauran wasu kabilu a zon din kuma abin mamaki ba abin da ya daɗa damu yanzu akwai sakataren jam'iyya na apc tijjani tinsa aka zo saboda son zuciya shi ba wani ba aka cire shi daga sakatare aka ba wa wani yanzu an masa haka da ya kamata a ɗauki minista a baki da wallahi ba za mu yi korafi ba daga zon zon b mu ya kamata a mu minista a lokacin da aka zaben shugaban ƙasa buhari mu mutanen potiskum local gamma mu ne muka zo na uku a kuri'a a local Gamma ɗari bakwai da wani abu na najeriya saboda kan buhari to saboda wannan dalilai an yi canji mun gani a niger akan irin wannan matsayi ya kamata mu ma a yobe a canza wannan mata a baiwa ɗaya daga cikin wannan zaɓe ba shi da ilimin wannan ke zama ilmantar da shi shi shugaban ƙasa ya ce zai tura sunayen wanda za su kasance masa ministoci saboda cancanta to tabbatar an cancanta a kowanne da suka fita cancanta a wannan sanatoriyar zone guda biyu da nake gama wuta mai aikin da ta a gwamnati da rai da ta rike alhaji zanna baba ganade shine tsohon mai baiwa gwamnan jihar yobe shawara kan harkokin yada labarai wato alhaji ibrahim gaidam ya ce wanda suke nuna kin amincewa ga wannan matar rini ne ma gaba daya a jihar yiwu dai tun da aka Adamu Kirma ya yi minista. Ka taba ji Haruna wani ya yi korafi. Adamu Maina Waziri ya yi minista. Ka taba ji wani ya yi korafi. Abdul Bulama ya yi minista. Ka taba ji wani ya yi korafi. Injiniya Amina Lawan Galaguba ya yi minista. Ka taba ji wani ya yi korafi. Jibir Mai Gari ya yi minista. Ka taba ji wani ya yi korafi. Sai yau an baiwa baiwar Allah nan minista. Shi ne korafin nan da can nan da can 'yan bangaren shi yamma wato zonsi sun gudanar da wani taron manema labarai inda suka nuna kin amincewarsu da wannan nadi da kuma tuntubi shugaban kungiyar na Buhari Congress na kasa wato Alhaji Adamu Guru ko menene matsayin su kan wannan batu cewa sun yi kuma yin hakan da suka yi ban ga laifin su ba ai neman yancin su ne suka yi da haka abin da suka yi yayi daidai ina wa girma shugaban kasa kira da cewa ya duba halin da zonsi yake ciki ba su da kuma mutanen ko dipti gwamna ba su ba a yanzu diputin gwamna yana zo bi a ce minista na zaune saboda kana kira da shugaban kasa next appointment idan zai kare nan gaba ya duba zonsi din nan alhaji adamu guru kenan shugaban kungiyar matasa na wato buhari youth congress kenan haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Kafin mu gabatar da da rashin tayi a shakata da wannan waka tukunna. मुझे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोल कुछ है बोलना कुछ तुम madalla yanzu kuma ga salo garba zai gabatar da da rashin ta yi ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau da rashin ta yi akan bar araha jama'a assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a wannan filin da fatan kuna cikin koshin lafiya. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Sumaila Ibrahim Rimaye. Makon jiya ya so mai mana bayani akan sabon shirin kasafin kuɗi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce zai amfani da shi a gwamnatinsa sai lokaci ya kure mana. To yau mun ci gaba da firar da wannan tambaya da na yi masa. idan aka ba da kwangila na gina hanya mm. za a ɗebi kuɗi a ba mai ɗan kwangilan ya fara aikin ko da kuɗin zai fara a kafin yawanci 'yan kwangila su eh, akan ba su abin da ake kira mobilization akan ba su abin ake kira mobilization domin su ci gaba da aiki da aka zayyana za su yi a cikin wancan hannun na bajet da aka saba yi yawanci haka ake za a baka mobilization ka ci gaba da aiki to a zero based budget ba mhm. wai bambancin ba ta fannin kuɗin da ake ba dan kwangila aiki ba ne a'a yadda za a sa maka ido ne ka tabbatar kayi aikin eh, to idan kira ka a kowane lokaci ka zo ka bada bayani za a iya baka mobilization din eh, dan me ma za a bada mobilization me yasa shi dan kwangila ba zai je banki ya ranto ba ya so ma aikin a'a to ai ka san yawanci abin inda ake samun damuwa kenan ko a wancan tsarin da ake idan ka ce zaka je karbi kuɗi a banki eh. kaga banki zai sa maka ruwan bashi da ka ɗauka. eh kwarai kana fahimta na fahimta to kuma ba dan kwangilan da zai ce zai kwangila kuɗin bashin da ya ɗauka ce daga aljihu zai fito zai fada ga gwamnatin ne ai ka gane ina eh, gane amma kaman babu bambanci tsakanin wannan shirin da wancan tsohon shirin akwai bambanci baka fahimci bambanci da yake ma har yanzu kan ban gamsu ba to bari abin da nake so eh, eh, ka gane shine zero based budget yawa kamar yadda gwamnatin eh, sabon gwamnatin Najeriya take sanye shine a cikin dukkan abin da za a sa a cikin kasafin kuɗi ba za a bi shi a ce dama haka ake a bara ko shekarun baya ba a sa shi a cikin kasafin kuɗi a'a ana so a fuskanci shekarar ne sabuwa dukkan waɗansu abubuwa da aka ce za a tafiyar da su a cikin shekara kowane ɓangare na gwamnati za su ba da bayanin cewa ga abun da ya kamata mu yi a cikin shekarar nan kuma za su zo su ba da gamsassun bayani cewa haka muke so mu aiwatar da waɗannan abubuwa ga abubuwan da muke son mu yi a samu nasara na cikin aiwatar da waɗannan abubuwa a wancan budget da ake na activity budget mm. za su zayyana waɗannan abubuwa su aiko da su amma ba wanda ya damu ya ce su kawo bayanai dalla-dalla na yadda za a ci manufa kuma ba a damu da a kira su daga lokaci-lokaci a ce ku zo ku bayani akan me yasa kuka ce za ku yi abu kaza a wannan lokacin da muke magana ba ku yi shi ba a cikin zero based budgeting akan kira mutane daga lokaci lokaci su zo su ba da bayanin eh, kaza muka iya yi daga lokacin da aka fara wannan baje ya zuwa wannan lokaci ba mu in kaza ba saboda ne kaza amma ga mu da shiri a ƙasa cewa daga nan zuwa lokaci kaza za mu aiwatar da shi to to wato abin da kake nufi yanzu shine bayani dai da ya kamata zangi bayarwa kowane lokaci kila kwata mm. kila kwata ne ko kuma wata ɗaya wata biyu ne za da giduwa suna ba da bayanai shine bambanci da activity budget to a batun wani babban bambanci eh, da ba kula da shi ba shine ba a duba abubuwan da aka yi a shekarun baya eh wannan activity budget aka ce okay eh, dama a cikin budget muka yi kaza ku kawo shi me za a yi wannan shekara amma wannan akan ce a duba ya zero bai baje da ai babu babu wani base a kanta ba ta da wani base za a soma ne farko wato kaman kaman an sake lali ne activity budget a na ce zero bai baje kaman an sake lali ne za a soma ne daga kasa eh, yawwa shi ne nake so ta gane akan eh. sake lali ne gaba daya ba wani cishewa ai shekarar da wuce an yi kaza na shekara a'a akwai ma bukata a yi shi a cikin shekarar tukun a zero based budget akwai ma bukata a abin ba saboda an saba yi a zo a yi shi ba karshen shekara fa idan aka gama shekara ta yaya za a gano irin abubuwan da aka yi ko da yake dama ana ta duba tun daga farko eh, san shi yasa na gaya ma daga eh, lokaci zuwa lokaci eh. akan zauna a tantance shin mun ce za mu yi kaza ya zuwa wani lokaci ina muke bambancin zero base budget da activity budget kenan shi activity budget wannan ba a bashi muhimmanci ba akan bari ne kusan sai kusan ƙarshen shekara ka san idan ka ce zaka bari sai ƙarshen shekara zaka sha mamaki ka ga wani abin ma kwata-kwata baka yi shi ba eh shi yasa eh akwai shi yasa na ce akwai hanyoyi da yawa da aka an sha ba da kwangilan su wajen so goma so so ashirin ba shakka har yanzu ba har yanzu ba yi komai ba eh, eh ai activity budget kenan activity budget tunda ba wanda zai koma ya duba ba shakka to amma wannan shi dama tun wuri ana ta tantance ana ta tantance to dan aka zo ƙarshen shekara sai ya zama to a sauƙaƙe domin dama ana ta bin shi sau eh, da kafa ana ta bin shi sau da kafa to don haka ba za a iya samun wani babban bambanci da za a ce ba a ma kula da shi ba ko ba a san da shi ba domin dama ana ta kula ana bin shi sau da kafa wato a wato wato karshen shekara wato a zero budget babu yanda za a ce za a yi aiki kaza shekara ta kare a ce ba yi ba ina ba zai yiwu ba wato abu ne na keke da keke wato cikin ma watanni watanni uku na farko ma za a gane kwana aikin ko ba yi ba babu shakka domin ƙarshen kwata za a yi abin da ake kira budget variance ko budget performance appraisal. Eh. Yawwa. Da haka kudade ba za su fita ba sai dai an tabbatar an yi aiki. Sai an tabbatar an yi aikin nan ba za ka ci kudin gwamnati ba ka yi aiki ba. Wato abin da za a fuskanta gaskiya ce fa. Eh na fahimta. Cikin wannan wannan ah, tsarin gaskiya ce. Aikin nan dole ka tabbatar kayi shi yawwa dole ka tabbatar kayi shi. Kaga wannan ya daidai da da tsarin da gwamnatin tarayya ta fuskanta na kawar da cin hanci da rashawa na tabbatar da cewa an tafiyar da kudaden gwamnati yadda ya kamata. Wato ta kashe cuwa-cuwa kenan. Ba cuwa-cuwa ba cuwa-cuwa a garba. Ta kashe sa aka fito da wannan eh, eh, asusu guda ɗaya asusun bai ɗaya. Eh asusun bai ɗaya ba. Na eh. ma'aikatan gwamnati. da haka ba duk wasu kuɗi da suke shigowa yana wuri ah, suna wuri daya ya shafi ma'aikatan gwamnati wannan asusun za su rika tafiya in kuma za su yadda ake da a ce ma'aikata tana da ah, asusu iri iri daban-daban a bankuna daban-daban saboda a yi ciwa-ciwa ah, to yanzu asusun guda ɗaya ne in kuma kuɗin zai fita daga eh? asusu ɗaya zai fita daga asusun ɗayan nan zai fita kuma kaga mun ɗauki turban nan domin a cikin wannan asusu na baki daya eh. ko na bai daya kamar na ce ma magana kuɗi na shiga sun shiga hannun gwamnati kwaban nan ba zai fita ba sai an bi ka'idodin da ya kamata a bi za a san wa kuɗin nan daga ina suka shigo in an kuma suka yi daga nam na ce ina kuma suka yi idan sun fita ina suka yi wane ne ya ba da izinin a cire kuɗin amma kaga da baya shekarun baya an bar ma'aikatan gwamnati da bangaro na gwamnati suna yin abin da suka ga dama suna cin karansu babu baka kuɗi su shiga kuɗin gwamnati a kai su wani banki daban sadda za a cire su ma ba wanda ya sani hmm. to a wannan gwamnatin hakan ba za ta yi ba to madalla malam ibrahim na jama'a ƙarshen firar tamu kenan sai kuma mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu malam sumaila ibrahim rimaye da juli gresham wadda ta shirya mana sauti da sauran abokan aiki nisa garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya sai mun sake saduwa To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraron mu. Assalamu alaikum Suna na Bashir Muhammad mazaunin Lagos Federal wajen Abuja, Najeriya. Ina so ne in ba shi shugaban ƙasa Jami'u Muhammadu Buhari goyon baya bisa ga fatakalar da take faruwa a kamfanin NEPA na Abuja wanda ake kira AEDC. Idan za mu duba za mu ga cewar manyan AEDC na nan headquarter sun da ƙananan ma'aikata bayi waɗanda ba a biyan su albashin da ya kamata wai mace ce fa take ɗaukar naira miliyan talatin da biyar a wata wanda kuma ina ganin cewar wannan cin hanci ne da rashawa da kuma gurɓata harkar wutar lantarki ya kamata a yi a banki ce. a ɗaura masu laifi mcc da icpc muna nan mun sa muku ido kuma kun san cewar akwai badakala da suke faruwa abuja electrical distribution company ya kamata a tsaya a yi proper investigation amma ya kamata ne a kori kamfanin nan ya dawo hannun gwamnati domin talakawa tsakanin ma'aikata suna bala'in wahala abuja electrical distribution company kuma ba wani ayyukan da suke yi ma talakawa za a ga cewa talakawa su suke sayan su wannan shawara ce nake ba mai girma shugaban kasa alhaji muhammadu buhari da tsaya a duba a ga wane ne ma ya sai wannan kamfanin domin ba mu gane ba yan wannan ne kawai suke amfani da sunan wasu suke gurɓata mana muhalli wanda kuma ba za mu yarda ba Allah ya da muna nan mana ban ba a fi mu tono marasa gaskiya a wannan kamfanin na gode sai an jima. Assalamu alaikum kashin Hausa na murya America ne magana Bashir kwamfuta daga nan Maduzulu Kalgamman Kano State Nigeria. Ina so ba da ra'ayi na dangane da tantance ministoci da ake kamar wanda ake ta samun matsala akan a abinci wanda yan jam'iyyar adawa na area su suke bakin ciki da a bashi wannan mukami to magana ta gaskiya sanatoci namu na inshiti duk abin da yake faruwa akan wannan bawan allah su suke ba da goyon baya kuma sun nuna cewar suna so su nuna cewar kamar suna goyon bayan waɗancan 'yan pdp don waɗanda su suka dinga taɗa al'ummar najeriya a lokacin da muke neman canji amma rutu ne a da yardar Allah da mai girma shugaban kasa da wasu mutane nagartattu irin su Lai Muhammad su Baba Tunde Fashola da sauransu suka dinga ba shi goyon baya talakawa suka ba da goyon baya aka kai ga nasara dan yanzu an samu kuma a ce wasu mutane za su yi wani fitishin su magana ta gaskiya mu talakawa muna tare da su muna tare da mai girma shugaban kasa da sunan nan muna tare da rukuni aminci muna tare da duk kamfin kamfen na buhari don haka muna fatan cewa za su yi abin da suka cancanta kamar yadda yake baba buhari ya turo ya cancanta wannan mukami a tantance shi a bashi zai bai najeriya gudunmawa kamar yadda ya yi a area muna godiya allah ya taimaki boa na gode mai magana bashar kwamfuta da daga madubulu kalban kano state najeriya a huta lafiya kafin mai sallama usman kabar zai karanto takaitattun labarai Dubban 'yan gudun hijira ne suka yi kwanan dole cikin sanyi tare da karancin abinci akan iyakar Kuroshiya da Sabiya bayan kasar Hungary ta kulle kan iyakarta a ranar Asabar. kimanin mutane dubu biyu ne suka kwana a cikin motocin bas ɗin su mararsa na'urar ɗumin mota a lokacin da suke jiran ƙetarewa ta cikin sabiya zuwa cikin turai bayan hangar ta kulle kan iyakarta da kuroshiya dole ta sa motocin 'yan gudun hijirar suka canza shawarar bin hanya mafi nisa ta slovenia kasar da ta takaita yawan 'yan gudun hijirar da za su ratsa ta cikin ƙasarta a rana Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga Uganda da ta daina katsalandan ga takurawa luma zaman lafiya da siyasar ƙasar musamman ma wajen amfani da barkwanon tsohuwa. Tana mai faɗin cewa yin hakan ya saɓa wa 'yancin bil'adama da kuma maganar haɗuwa da bayyana albarkacin baki. Wata babbar jami'ar bincike kan Afirka ta ƙungiyar Maria Barnett ta ce 'yan ƙasar Uganda suna da 'yancin yin taro da kuma yin musayar bayanai. A jiya Lahadi shugaban Amurka Barack Obama ya umarci gwamnatin Amurka da ta fara shirin ɗagewa Iran takunkuman da aka kakaba mata. Masu sauraro sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku je wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali nake mana fatar alheri a wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.